malam ina da tambaya gidana kusan masallaci yake mm. idan ana sallar juma'a ina ji shin zan iya bin sallah daga cikin ɗaki na ba sai na fita ba to abin mace ce ko namiji bari mu ga ko ta taɓa rubuta suna eh, komawa ya cikin su dai mhm. ai ba gidan da yake kusa da masallaci kamar daki na aisha babu a cikin ruwan mota maliki kufan na na aisha tana fuskanta yamma ko rana ta bayana shi fita cikin abin nan ana eh, fitowa cikin kufan na aisha za a shiga abin nan ne rauda rauda shi sa ranar da manzala zai bar duniya mm. ranar bakin ciki wannan ranar da asuba ba laikawai a kufan na aisha ya sa aninsa mai albarka haka kofa sahabai suna kallonsa amma ba taba ji rana ɗaya na na'isha ta yi sallah tana bin sallah a cikin dakinta ba sallan jamun shi na fito a yi sahu a hada da sallah ba ce wani na biya wani biya ba mm. da jisun da suka ce za a iya yin sallah ba za a gani liman ba gan komai ba fada ne ba nususu wanda ya tabbatar da wannan abu ijtihad ne